إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke karanta mana littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda ke kunshe da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke zuwar muku bisa daukar nauyin Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi amin summa amin وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة To har yanzu dai idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri, Malam yana bayani ne akan tarihin Annabi Ibrahim alaihi salam da kuma ɗansa Annabi Ismail. Kun ji yadda a shirinmu da ya gabata, Malam ya ba mu labarin rasuwar ɗaya daga cikin matan shi Annabi Ibrahim wato Hajara. To insha Allah idan ana tare da mu a cikin wannan shirin kuma za a ji me zai faru. Akaramukallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ما سبي يدمو أتكن ونن شرينا منا تاريخ النبي زاببئه wanda muke karanto littafin arrahiƙil maktum mun tsaya inda muka yi bayani akan zuwan annabi ibrahim ya zo ya taran matarsa ta rasu hajara kuma ɗansa annabi isma'ilu ya yi aure to ya zo bai same shi ba ya tarar da matarsa ya tambaye ta halin da ake ciki wannan mata ta kwashe labari mara daɗi ta gaya wa annabi ibrahim wanda ya yi wasiya ga shi annabi Ismail ta hanyar matan cewa in ya dawo ta gaya masa ya canza dokin ƙofarsa. Ma'ana, bai yi sa'ar aure ba, bai yi sa'an mace ba, ya sake ta ya auri wata. Da annabi Ismail ya dawo ta masa bayani, wani dattijo ya zo kuma ga abin da ya tambaye ni ga abin da na ce masa kuma ya ce a gaya ma kaza. ice to yana nufin in rabu da ke sai sallame ta ya auri mace ta biyu mun ce wacce aura ta biyun ita kuma ta fito daga babban gida ne domin yar mudad bin amr ce wanda shine shugaban kabilar jurhum shine jagoransu to anan muka tsaya lokacin da annabi ibrahim ya zo bai samu annabi isma'il ba karo na biyu ya tambayi wannan mata ita an yi sa'a mata kirki ce ta faɗi maganganu masu daɗi ta yabawa mijinta da halin da suke ciki kuma an Ibrahim ya ji daɗi ya addu'a cewa wato Allah ya wadata su da arziki sannan kuma ya ce in mijinta ya dawo ta gaya masa ya tabbatar da dokin ƙofarsa yana nufin ya riƙe wannan matar ya yi sa'ar mace wacce kuma ta hanyarta ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zai fito. to mun tsaya a zuwan an Ibrahim na hudu, thumma ja'a Ibrahimu alaihi salam, sannan sai annabi Ibrahim ya zo zuwa na hudu, ba'a da zalika, bayan ya zo zuwa na farko shine maganan yanka ɗansa annabi Ismail, ya zo zuwa na biyu da bai same shi ba ya samu matarsa ɗin nan wacce ya ce a sallame ta. sai zuwa na uku da ya tarar ya yi wani auren kuma ya yi sa'an mace ya ce a tabbatar da ita, to sai zuwansa na hudu, wanda wannan zuwan guda hudu malamai sun ce su ne iya abin da suka sani, ba wai suna nufin annabi Ibrahim tun da ya aje matarsa hajara a yankin maka, bai zo ba sai so hudu, a'a iya hudun aka sani a cikin hudun, ragowan zuwan nasa ba a gan shi ba ko bai fito a cikin tarihi ba amma ba za a ce bai zo ba sai su hudu ma'ana iya hudun aka sani a cikin zuwan da ya yi falakiya ismail sai ya gamu da ɗansa ismail a wannan karan na hudu wa huwa yabri nablan ya same shi yana feƙe kibiya kibiya da da yake gindinta can ƙarshe feƙe shi ake zama kamar alƙalami da shi ake harbi maimakon sai an sa ƙarfe a gurin kawai sai a feƙe shi ya yi tsini yadda aka harbi dabba zai ɓula cikinta yabri nablallahu tahata dauhatin ya same shi yana feƙe kibau ƙarƙashin wata babbar bishiya in an ce dauha babbar bishiya kenan ƙariban min zamzam nan kusa da rijiyar zanzam dab da rijiyar zanzam ya samu ɗansa a zaune yana fiƙe kibiya tunda dama babban sana'arsu su da suke wannan yanki akwai farauta don haka yana feƙe kibiyoyin da za a taɓa farauta da su nan kusa da rijiyar zanzam ya tarar da shi a zaune falamma ra'ahu lokacin da ya gan shi wa kenan shi annabi Ismail ya ga annabi Ibrahim, ƙama ilaihi sai ya tashi ya tafi wajen babansa ya tafi ya tare shi. Wannan shi ne abin da ake so na tarbiya na ladabi, ƙama ilaihi akwai ƙama lahu akwai ƙama alaihi. Waɗannan abubuwa guda uku ƙama alaihi ka tashi ka tsaya a kan mutum shi kuma yana daga zaune, shake kira ƙama alaihi. Ƙama ilaihi ka tashi ka taro mutum, mutum ya taho kana zaune, ka tashi ka je ka taro shi girmamawa ce wannan, ƙomo ila sayyidukum. Akwai ƙama lahu, shi kuma ƙama lahu shi ne idan mutum yana zaune wani ya shigo sai ya miƙe tsaye, wannan shake kira ƙama lahu. ƙama lahu, ƙama ilaihi, ƙama alaihi. Ƙama alaihi akwai da yake zama halal, akwai da yake zama haram. A filin daga, halal ne, kamar yadda Mugiratu bin Shu'uba ya tsaya akan annabi sallallahu Alaihi wasallama a lokacin sulhu biya. Akwai ƙama alaihi inda yake zama haram shine a zaman gida ko a masallaci ko babu wani dalili gamsashe kawai mutum ya tashi tsaya akan mutum amma idan tsaro ne ko dan kariya to wannan babu laifi akwai kamalahu ka tashi dan mutum ya fito to shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama nuna ba irin al'adarmu bace sannan akwai kama ilaihi ka tashi ka taro mutum wannan al'ada ce mai kyau ta addinin musulunci babba ya taho kana zaune kafin ya ƙara so ka tashi ka tare shi tarya abu ne mai kyau mai faranta rai
إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة فصنع كما يصنع الوالد بالولد sai aikata irin abin da ya kamata a ce ɗa ya aikata ga babansa na ladabi na kwantar da kai na tarbiyya na farin ciki na nuna murna duka dai abin da ya kamata a ce ɗa ya yi idan ya ga babansa to annabi isma'ila ya yi lokacin da ya ga babansa annabi ibrahim walwalad bilwalid haka duk abin da ya kamata a ce uba ya yi idan ya ga ɗansa to shi ma annabi Ibrahim ya yi. Da yake wannan abin yakan bambanta daga al'ada zuwa al'ada, daga yanki zuwa yanki, daga ƙasa zuwa ƙasa, daga yanayi zuwa yanayi, shi yasa malam bai mana bayanin me ya faru ba. Domin a wata al'adar idan uba ya taho ya ga ɗansa zai taho da gudu ya rungume shi, sannan kuma shi ɗa ya kama wato gemun mahaifinsa yana shafawa, kuma ya tsotsi goshin baban. wanda a wajen larabawa wannan shine ƙarshen girmamawa da za ka wa mahaifinka ka dinga shafa masa gemu kana kuma tsotson goshinsa sannan kuma ka rungume shi to mu kuma al'adarmu ya bambanta kowa akwai irin nasu nau'in na girmamawa wanda dai bai saba shari'a ba duk ya halatta a yi wa kana liqa'uhuma ba'da fataratin tawilatin min az-zaman Mala ce domin haɗuwarsu ya zamo ne bayan lokaci mai tsawo da ya wuce, to kaga ku dole ne shauƙin ɗa da shauƙin uba ya ƙaru a lokacin da ɗa ya daɗe bai ga babansa ba baba ya daɗe bai ga ɗansa ba kuma suka haɗu to dole farin cikin ɗan da farin cikin uban kowanne zai zama mai yawa allama yasbiru fihi al-abul kabiru mala yace kaɗan ne uba yake yin haƙuri musamman kuma dattijo irin annabi ibrahim wanda 'ya'yan dama ga su ba yawa gare su ko ba a same su ba sai a can ƙarshen rayuwa al'awahu wanda yake mai yawan kukan ƙauna ga Allah al'atuf mai tausasawa an waladihi ga ɗansa annabi ibrahim dattijo ne babban mutum al'awah wanda yake yawan kukan tsoron Allah na fili da na ɓoye kuma mai tausayi ga ɗansa walwaladul baro da kuma ɗa nagari as-salihu nagartacce ar-rashidu shiryayye an abihi shi kuma ya kake ganin zai babansa wato mala yana so ya suranta mana idan aka ce ga uba dattijo kuma mai tausayi mai san ɗa mai imani mai tarbiyya kuma aka samu ga ɗa na gari salihi shiryayye in ya ga babansa shi kuma ya ga ɗansa yaya kake ganin kowa zai nuna farin cikinsa dangane ga wannan haɗuwa. Wafi hazihil marrati, malici a wannan lokacin bana ya alka'abata suka gina ka'aba. A wannan lokacin annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail suka gina ka'aba wanda shi ne zuwan annabi Ibrahim na hudu a wannan bayani da malam yayi to a lokacin ne Allah yake ga mana wa iziyar fau ibrahimul qawaida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim a lokacin ne annabi ibrahim suka gina ka'aba da shi da ɗansa annabi isma'il kamar yadda alkur'ani ya bayani a cikin suratul baqara cewa suna yin ginin shi annabi Ibrahim shi ne mai yin gini shi kuma ɗansa annabi Ismail yana miƙo masa kayan gini suka haɗu suna ginin kuma suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana wannan aiki namu Allah ka amsa mana wannan aiki namu wato ya nuna duk da suna yin aikin kuma suna roƙon Allah ya karɓi aikin wa rafa'a qawaidaha suka ɗaga wato foundation da katangu na wannan gini har ya kai inda ya kamata a ce an masa rufi to da ginin ya yi nisa shine an ibrahim ya nemi dutse yake takawa domin ya ji daɗin yin ginin wanda sawunsa ya fito a jikin dutsen ai shine ma da nesa ake kiransa maqamu ibrahim wato dutsen da annabi ibrahim ya taka ya tsaya a kai lokacin da yake gini to saboda daɗewar da ya tsaya a kai sai kafarsa ta fito a jikin dutsen sawunsa ya fito don Allah ya mai da wannan ya zama tarihin da ba za a manta da shi ba kafa annabi Ibrahim ta fito a jikin wannan dutse duk da yin saboda yawan goga da da mutane suke ta yi kusan kafar ta kusa dishewa shi yasa ma aka nemi wato karfe aka masa ɗaki aka sa a ciki aka kulle yadda ba za ka iya tabawa ba yanzu wa azzana Ibrahim fin nasi bil hajji kama amarahu Allah to ne annabi Ibrahim ya sanar ya kuma yi kira zuwa ga aikin hajji kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala umarce shi, wa azzimfin nas bil hajji ya atoka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiyaƙo. Allah ce ka sanar ka kira mutane cewa ku taho haji, ya ku mutanen gabas, ya ku mutanen yamma, ya ku mutanen kudu, ya ku mutanen arewa, duk ku taho wannan ɗaki. ta wasu malamai suna cewa wai duk wanda ya amsa wannan kira so daya sai ya je so daya wanda ya amsa so biyu ya je so biyu to ba haka bane kawai Allah shi yake kaddara ka je ko ka koma amma amsa ban addinin in dai ka amsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma Allah ya maka arziki to za ka je wannan guri insha Allah.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وأذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله annabi Ibrahim ya sanar da jama'a su taho aikin hajji kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya yi a cikin suratul hajji a cikin alkur'ani wannan bayani nan a cikin sahihul bukhari a cikin kitabul anbiya'i hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da hudu da hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da biyar hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da sittin da hudu a cikin sahihul bukhari daga sa'idu bin jubair ya ce abdullahi ɗan abbas ya ce farkon daga cikin mata wacce ta fara yin majanyi ita ce mahaifiyar annabi Ismail. Ta riƙi majanyi domin ta goge alamar ƙafarta don kada Saratu ta ga inda ta bi, wato tana tafiya majanyin yana jan ƙasa domin ta goge gurin da ta biyo kada Saratu ta ga inda ta yi. annabi Ibrahim ya zo da ita da ɗanta Ismail tana shayar da shi har ya ajiye su a wajen ɗakin nan na Allah, ƙarƙashin wata bishiya mai girma kusa da zanzam, lokacin babu kowa a maka, babu ma ruwa a maka, a nan ne ya ajiye matarsa Hajara da ɗanta Ismail, kuma ya ajiye musu wani sanho, a cikin sanhon akwai dabino akwai kuma ruwan sha. sai annabi Ibrahim ya juya zai tafi, sai ita Hajara ta biyo shi a baya ta ce masa, Ya Ibrahimu, aina ta zahabu wa ta turkuna, ina za ka tafi ka banmu a nan gurin, bi hazal wadi, allazi laisa fihi insun wala shai, ka banmu a cikin wannan kwari, a wannan rami, a wannan loko wanda ba mutum ba komai. Ta sake maimaita masa wannan. shi kuma baya waiwayowa zuwa gare ta sai ta ce masa Allahu allazi amaraka bi haza sai ta ce masa Allah ne ya umarce ka da haka ka kawo ni nan ka banni ice e ta ce to tafi Allah ba zai tozarta mu ba sai ta koma sai annabi Ibrahim shi kuma ya tafi har sai da wajen saniya ta inda matar ba ta gano shi sai ya fuskanci inda ɗakin yake, ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a ya ce, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zizar in inda baitikal muharram. Rabbana liƙi salata faja'al af'idatan minan nasu ta hawi ilaihi, warzuquhum min samarati la'allahum yashkurun. Ice ya Allah haƙiƙa gani na sauke zuriyata. na zaunar da zuriyata a cikin wani kwari, shi wannan kwarin kuma ba guri ne da ake shuka ba faƙo ne a wajen ɗakinka mai alfarma. To Allah ka sa su su zama masu tsayar da sallah, ka sa matata da zuriyata su zama masu yin sallah, kuma ka sanya zukatan mutane suna karkata zuwa gare su, kuma ka azurta su da ‘ya'yan itace, ko sa zama masu godiya. sai ita hajara matar annabi Ibrahim mahaifi annabi Ismail ta ci gaba da shayar da ɗanta kuma tana shan wannan ruwa da ta samu har zuwa lokacin da wannan ruwan ya ƙare kaf ta ji kishirwa ɗanta ma ya ji kishirwa sai ta zamo tana ta kalle-kalle gabar da yamma kudu da arewa tana ga ina za ta sami wani ya taimaka mata da ruwan da za ta shayar da ɗanta. saboda ma gudun kada ma ta tsaya kallon ɗan yana kuka ta ji damuwa sai ta je ta hau kan dutsen safa wanda shi ne mafi kusan dutse da yake kusa da ita ta tsaya a kansa ta lalleka ta dudduba tana duban shin za ta ga wani ba ta ga kowa ba ta gangaro daga kan safa ɗin ta shiga cikin wannan kwari shine ta ɗan ɗaga gefen rigarta ta yi sauri irin saurin mutumin da yake da wata bukata har ta wuce wannan kwarin wanda shi ne yanzu aka mai aka sa masa alama koriya wanda alhazai maza in sun zo gurin suke ɗan ƙara gudu-gudu sauri-sauri kamar yadda ita ma ta yi sannan ta je kan dutsen marwa nan ma ta tsaya a kansa ta dudduba ko za ta ga wani ba ta ga kowa ba haka ta yi ta yi ta yi haka so bakwai wanda shi ne aka sa shi cikin alama na aikin haji wanda alhazai su ma in sun je gurin suke yin haka وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاد اثنا عشر ولدا ذكرا ما لتي حقيقة الله سبحانه وتعالى يا أزرت النبي إسماعيل تحنير ونما تاتاسا تبيو wacce annabi Ibrahim ya ce a riƙe ta, ‘yar mudad Allah ya azurta annabi Ismaila ta hanyarta da ‘ya'ya maza guda goma sha biyu. Kunga aure ya yi albarka, aure ya yi riba, aure ya yi alheri. An auri ‘yar manyan mutane ga hali mai kyau, ga zama na gari, kuma ga zuriya, aure ya cika kenan. Da haka annabi Ismaila ya sami ‘ya'ya goma sha biyu ta hanyar wannan mata tasa. To ga sunansu nan kamar da malaman tarihi suka kawo, zai iya zama haka ne sunan ne ya kuma akwai ‘yan gyare-gyare ko canje-canje, to amma wannan shi ne abin da ya zo a littattafan tarihi sunan waɗannan ‘ya'ya na annabi Ismaila guda goma sha biyu, akwai Nabitu, ko kuma ana kiransa Nabayot. ko na bitu ko na bayo shi ne na farko na biyu ƙaidaru na uku adba'ilu na hudu mibisham na biyar mishma na shida doma na bakwai nisha na takwas hadadun na tara taima na goma ya tsur na goma sha ɗaya na fis na goma sha biyu ƙaiduman wannan su ne ‘ya'yan da malaman tarihi suka ce matar annabi Ismail ta haifa masa guda goma sha biyu.
كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة daga waɗannan ‘ya'ya goma sha biyu na annabi Ismail’ kowa sai da ya kafa wata ƙabila ma'ana kowa sai da ya samu zuriya ya zama an samu zuriya goma sha biyu kowa daga cikin waɗannan da tasa zuriya ɗin kowa kenan ya girma ya yi aure ya hayayyafa kuma waɗannan ‘ya'ya suna dangana kansu ga gidansa sakanat kulluha fi makkata dukkaninsu su goma sha biyun nan da zuriyarsu sun zauna tsawon lokaci a cikin maka, sakanat kulluha fi makkata muddatan minas zamani. Dukkaninsu sun zauna a maka tsawon zamani kowa bai hijira ba bai yi ƙaura ba bai tashi ba suna zaune a cikin garin maka. Wa kana jullu ma'ishatihim Mala ya ce mafi yawan abin da suke rayuwa a kansa. wato hanyar cin abincinsu da sana'arsu, idzaka a tijarata. A lokacin, kasuwanci shine babbar sana'ar da waɗannan zuriya ta annabi Ismail su goma sha biyu da ‘ya'yansu sun dogara ne da kasuwanci. Min biladin Yaman ila biladi Sham wa Misr. Wato sukan siyo kaya daga ƙasar Yaman, su kai shi ƙasar Sham da Misra su siyo kuma daga Misra daga Sham su kai shi ƙasar Yaman. Wato sana'ar kasuwanci ita ce babbar sana'ar zuriyar annabi Ismail su goma sha biyun nan. Thumman tasharat hazihil qaba'ilu Daga nan ne kuma wannan zuriya su goma sha biyu ‘ya'yan annabi Ismail suka barbazu, suka yaɗu, wannan kuma sai ya ƙaura ya koma can ya sake kafa wani gari, wannan ma ya tashi ya koma can ya kafa wani gari da haka kuma sai suka fara nisa da juna kowa ya kama gabansa kowa ya je ya kafa garinsa da tasa zuriyar fi arja'il jazira a yankunan wannan jazira da muke ta bayaninta a baya wacce ake kiranta jaziratul arab ko shubuhu jaziratul arab bal wa ila kharijaha kai har wasu ma suka tsallake iyaka na jaziratul arab suka shiga wasu yankuna daban kuma na wasu ƙasashe suka je suka kafa gidajensu da ƙabilunsu tunda a lokacin mafi yawa larabawa kamar bararoji ne ba sa zama guri guda yawo suke yi da kayansu na raƙumansu da awakinsu suna kiwo duk inda suka ga guri ya ɗanyi ni'ima sai a zauna idan kuma guri ya bushe sai a yi gaba summa udrijat ahwaluhum fi gayahibiz zaman ce sannan aka shigar da halayensu da yanayinsu da me ya faru na ɗabi'arsu cikin duhun zamani ma'ana an daina jin labarin kuma ina suka shiga kuma waɗannan mafi yawan waɗanda suka bar yankin larabawa suka kutsa duniya an daina jin labarin kuma me ya faru daga nan daga nan kuma aka rufe su aka share kuma jin ina suka shiga a cikin kundin tarihi illa aula da nabitin wa ƙaidar wanda aka ci gaba da jin labarinsu kuma tahsu suka yi haƙuri suka zauna a wannan yanki zuriyarsu ta yaɗu a duniya aka san su su ne ‘ya'yan nabitu wato ɗan farko na annabi Ismail da ƙaidaru ɗansa na biyu, to su wannan an ci gaba da jin labarin inda zuriyarsu take kuma ta hanyarsu ne wato wannan zuriya ta annabi Ismail ta wanzu kuma aka ci gaba da jin labarin.
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات tunan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe za mu tashi a inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات To masu mu yau ma dai cikin ikon Allah a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda a cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum. Muna godiya ga ɗimbin masu sauraronmu da suke aiko mana da saƙonni na godiya da kuma addu'ar fatan alkhairi da fatan Allah ya sakawa wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da alkhairansa amin. To a madadin dukkan 'yan uwa abokan aikin da suka saba bayar da gudunmawa domin samun nasarar kawo muku wannan shirin musamman shugaban sashen kasuwanci na wannan gida Murtala Muhammad Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم